a yau muna daren juma'a daren ko da yake yau zai zama shine daren ɗaya ga watan almuharram hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu yanzu kuma ba da arba'in da uku ba an tafi wani shekara Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana duk zunuban da muka yi a shekaran da muka bari abubuwan da za mu tarar na gaba Allah ya ba mu ikon yin aiki kyawawa da suka fi wanda muka yi a baya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah jikansu Allah ya gafarta musu don haka kar a manta in watan ya jerantar akwai azumin tasu'a ranar goma kuma akwai azumin ashura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi. Za mu tashi hadisi na ashirin da biyar cikin wannan littafi mai albarka arba'una hadis, wallafar babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala. Malam yake cewa alhadisul khamisu wal ishirun an abi zarrin radiyallahu anhu aidan. أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الإمام النووي يكي cewa hadisi na عن أبي abi an karɓo hadisi daga Abu Zar tarihinsa ya gabata mana tun can baya yanzu mun haɗu da hadisinsa wajen sau uku kenan Abu Zarrin shine dai jundubi bun junada radiyallahu anhu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda aidan har wa kenan in kaga ya ce aidan wato har ila yau kenan an ga hadisan shi a baya yanzu ga wani ma da haka za mu ga irin hakan ya faru a hadisi na farko da na biyu hadisin farko a wannan littafi ya ce a yayi hadisi na farko a wannan littafi ya ce an amiril mu'minina umar bin al radiyallahu anhu da ya zo na biyu sai ce an umar radiyallahu anhu sai ce aidan to shine irin wannan in an samu irin abu a baya in ya sake maimaituwa sai a ce aidan har ila yau ta sake faruwa ya yace an abi zarrin radiyallahu anhu aidan an karɓo hadisi daga abu zarrin Allah ya ƙara masa yadda aidan har wa yau kenan ya sake kawo ta hadisi yace anna nasan lalle wasu mutane ba a san ko suwaye ba daka ya kashi nakira bai ce nan nasa ba yace anna nasan kawai da ya ce annan nasa da ma'arifa kenan da alif da lam to ya nuna mutanen sanannu ne amma sai ce anna nasan lalle na anna unasan anaku anna nasan ne yawwa naku sharhi ne a hannunku shi ne zo muku da haka amma asalin matanin nasan ne anna nasan lalle wasu mutane to waɗannan mutane da ya kasu da alif da lam muka ce da sanannu ne amma tun da ya bari na kira wato shi kanshi bai san ko suwa ne ne mutanen ba kaga dai shi sahabi ne kuma ya nuna waɗannan da suka zo wurin annabin sahabban da yace min ashabin nabi cikin sahabban annabi suke wannan ya nuna sahabban manzon Allah suna da yawan gaske dan da su kaɗan ne da kowa san kowa amma nuna da yawa ne su da ga wasu adadi jam'in mutane suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama su ma dai suna daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan hadisin yana nuna cewa lallai sahabbai waɗansu irin mutane ne masu tsananin kwaɗayin ayyukan alkhairi sannan suna da kwaɗaituwa zuwa ga yin alkhairi suna yin bakin ciki ma in ba su samu sun yi alkhairi din ba da ka damuwansa ba wai ya san mutanen ba ba su sahabbai in suka ga wani bako ya zo wurin annai ba sa damuwa waye ya zo me ya ce a me zai tambaya wani ilimi za su samu ƙarƙashin tambayansa dalilin zuwansa wani alkhairi hakan zai jawo su samu a wurin manzan Allah to sai su yi ta murna da irin waɗannan bakin don haka waɗannan mutane da suka zo cikin sahabbai ne su ma da suka zo ƙalolin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce manzon Allah ya rasulallah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu dukiya sun tafi da lada kamar yau ka ce masu kuɗi fa sun kwashe lada so abinda suka faɗa kenan wannan ya nuna waɗannan mutane da suka zo wurin manzon Allah talakawa ne suka ce zahaba ahalud dusur in aka ce ad-dusur hiya al-amwal mimma yahsul lahum min ajri sadaqati bi amwalihim in ka ji an ce ad-dusur wato kudi dukiya kaga mal dukiya an-nuqud kudi an ka ji an ce ad-dusur dukiya mai tarin yawa to me yiwa ka dauka in an ce dukiya kudi ne kawai a ba kudi bane kadai dukiya kuɗi ma dukiya ne akwai ƙadarori ai akwai mai kuɗi ne kana jin sunan shi mai kuɗi amma ka same shi ba ba ruwan kuɗi walawa a aljihun salawa banki ba komai amma akwai ƙadarori sai ka ji an ce ai a garin ne yana da gidaje goma kaga ai ba talaka ba ne yana da gonakai bakwai a ce maka yana da awakai hamsin yana da shanaye ashirin kaga ba talaka bane amma zaka iya zuwa da bukatan naira biyar kaga babu sai ya zo ya ci bashi ka wannan wallahi mutumin nan likimo ne yana da kuɗi kawai shi dai dan dai kar a ce yana da shi sai ta likimo wai bashi a ba shi da shi ne wani da gaske sai ya ji ya sayar da wani abu mai yiwa gobe zai je sayar da wani abun a kasuwa sai ya ka maka kuɗin mai yiwa haka ne to dan haka dukiya aka ce dukiya abu ne mai faɗin gaske dan haka waɗannan mutanen suka zo wurin manzon Allah suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada masu dukiya sun tafi da lada ka dubi wani irin saƙo fa da ake so a baka su fa sahabban da suka zo wurin manzon Allah talakawa ne su babban damuwan da sai zo da su wurin manzan Allah masu dukiya sun tafi da lada ba masu dukiya sun ki ba mu zakka ba ba masu dukiya sun ki ba mu sadaka ba ba masu dukiya ana yunwa sun ki su raba mana kuɗi ba ba su zo da damuwan masu dukiya suna da dukiya ana noma sun ki raba mana taki ba ba zo da kukan sun ki raba musu kemikal ba ba su zo da kokan ga masu dukiya birjik ana tsadan abinci sun kira ba mana masara ba hmm. talakawa ne fa suka zo wurin annabin nan kai ka san irin talakawan zamanin annabi akwai alusufa a ciki hmm. mutum sai kwana uku bai ga abinci ba hmm. ina masu gidan annabi ana sati ba a hura wuta ba ina kake da su waɗannan daka talauci iya talauci suna fama da shi amma dukiyan mai dukiya bai taba tsore musu ido ba in ka ga dama ka ba su falilla alhamdu baka ba su barke ka hanka dama su nema ba haka suke suna da izzatun nafsu suna da al'iffa shine al'afaf iya yadda kake duk talaucin to kafi wani yadda Allah yi ka ko Allah ba zai taba barin ka ka sati baka sa abu a bakin ba shi halice ka zai baka ka tashi ka nema ka tashi ka tsaya da addu'a ka roƙi Allah duk wanda za ka roƙa a duniya tun yana baka zai fara haushinka yana gudunka shi Allah ne in baka roƙa ba haushinka ma yake ji me yasa ba ka roƙa ba to ka roƙa mana baka haka Allah yake Da haka su yanzu damuwansu fa ba masu dukiya suna da shi sun ƙi bamu ba ba makoci na da shi a duk ba wannan ba su damuwan zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada ka rika gwada saƙon da zamanin da kake ciki a nan ne za ka gane mutane akwai buƙatan gyara galibi yau in mun zauna mai muke cewa kan masu dukiya yanzu ba taimako zamanin da ba haka ake ba ka dubi wannan fa wallahi bala'in kuɗi ne da shi mugun matsolo ne mugun marowaci ne duk masu kuɗin yanzu kam sai ka ji wani talaka ma sai sakin baki ya ce ai mu kam ran kiyama ma zaluntan mu da masu kuɗi da shugabanni suke ran kiyama kada ya ishe mu shiga aljanna ko ba mu yi komai ba ka ji moloho shi bai san ma me yake yi ba in ma mai dukiyar ne aka to ka ne dan bai baka ba kana da haƙƙin surutu a kai sai ka je kana bata shi ai suna masu dukiyar nan duk ba taimako yanzu a garin nan da duk masu kuɗi za su da zakka wallahi da ba talaka kai ta surutu kana ɗiban zunuban gulma ran kiyama ka je bayan dukiyansu da suka mora a duniya a sake kwashe ladan ka sake oda musu ga dukiya a nan ga dukiya a can na nan nasu suka ci kawai dai kai sun maka rowa ne na can kuma za su yi dukiya da naka sai kuma ka tafi wuta ba bala'i ya zama bala'i ba kenan da ka zama mai kamewa ka zama mai haƙuri yadda Allah aje ka ka gode wa Allah a haka wani bai samu yadda kake ba ai wani ya yi babban gida ai ni ban da gidan kaina ina gidan haya to wani ma Allah bai bashi kuɗin biyan hayan ba a karkashin gada yake kwana wani yana bibiyar rumfunan masu shayi da wuraren balango in an tashi sai ya kwanta kai har ka samu karfin kana iya biyan hayan to ka gode wa Allah mana eh kaga irin yawan gonakan shi a kai ko gonan haya kake ciki alhamdulillah ba dai Allah hore maka ka iya biyan haya ba to wani ma ya gagara noman ba kudin haya ba kudin iri ba kudin taki ba kudin chemical yana ji yana gani yana sha'awar noma ya gagara ashe kafi wani ka gode wa Allah a duk matsayin da Allah aje ka da su damuwansu ba masu kuɗi kaza ba kaga wannan wani bangare fa na irin surutan mutane yau akan masu kuɗi in ba haka wani ya zauna a majalisa an wuce da kafcecen mota wannan fa wani baka gane wannan wane ne fa a haba da Allah <laughs> ai wani kai wani ya kuɗi haka ne ta manta wani fa eh to kai kuma yanzu ana magana ne hmm. hai kai kudin yanzu kai kawai ka kalli mutum kar ka yi magana ma a ce ka yi gulma amma yanzu yanda ake zamanin fatalwa kam to me kai eh, kana nufin kudin a ni ba ban ce ba amma kam <laughs> kai dai kam tun shekara nawa muna neman kudi ya sharon nan ya taso ne a ce har yayi kudi mu ba mu yi kudi ba sai ka ji ba haka kaga da ilimi kaga da kudi waɗannan abubuwan guda biyu kyauta ne na Allah ba yin wani ba ne da dukiya da ilimi da mulki Allah ne yake ba da su iyawan mutum baya ba su don haka za ka iya daɗe shekara da shekaru kana neman ilimi wani yaro sai ya taso a banka sai ya fi ka karatu ka daɗe fa kana karatun amma kuma zai da mai yiwa ma a gaban ka ya fara ɗaukan baki kuma sai zo ya tsere maka a karatu zaka ce me haka a Allah ne ga dama kyauta ne na Allah kai dai ka dage tukuru ka yi wani za ku taso tare kuke karatu shi kuma sai ya fika nasibi ya zai fika yin ilimin kuma ya barka hmm. tare kuke neman kuɗi da shi bai canza sana'an ba amma a ciki sai ya kuɗi kai ba kai kuɗi ba haka yin Allah ne Kar ka ce ya haka a'a ba maganan ya haka kai ka san kasuwancin za ana hada da haram kai kam yanzu kana ga duk kudin Allah da annabi ne kai yanzu ba mu ba waye zai nuna ai mu duk mun san komai ai sai zan ka tafi da talaucin ka baka yi kudi ba kuma ka tafi da hakkin wasu ya hana ka shiga aljanna don kiyama ka haƙura mana hassada ne a ciki ka daina hassada ka daina faɗa da yin Allah za ka girman gona na faɗaya da shi ni abin da na shuka ma hai na shi yawa kai ka ga kuɗin da na kashe wa gona amma shi buhu talatin ya samu ni buhu sha biyar kai kana ganin abun haɓa a banza ne wallahi ba a banza ba ne ina hasada ne ya ɗibe ka kuma kana wannan hassadan taki kake kara zuba mai yayi gaba kenan hassada kenan domin shi mai hassada Faɗa yake da Allah hmm. to Allah tare ka da fadan wanda kake hasadan da shi bai san ma ba kana yi ne da Allah domin Allah ne ya buɗa mishi kai kana fada ko wato kana cewa Allah haba Allah ya zaka bashi ni fa ai ni ya dace haba Allah baka iya rabiya bane hikim Faɗa kake yi amma a kudundune to ba a yi wa Allah wa ya tamo ka ba dai na bashi kake jin haushi ba kake surutu dan me ban baka ba to na ƙara hana. gobe ka sake surutu ai na gaya muku sai Allah ƙara mishi gobe ka ƙara zaka mutu da baƙin ciki har hawan jini shi zai kashe ka in dai ci gaban wani ne dan haka daga cikin yadda zaka ka magance wa kanka hassada na farko ka hada da addu'a mm. na biyu kuma sai ka yi abin da zuciyankan baya so ci gaba ya samu na aje a taya shi murna ka daure ko zuciyan ba so ka je ka taya shi murna kai wallahi na taya ka murna na ji daɗin samun alheri nan Allah ya kara buɗa maka zuciyar da ya baya so amma ka daure fuskan amurtake ka bayyana murmushi na dole yau ka yi gobe ka yi hasada da kanshi zai gudu ya bar inda kake amma ka biye wa hasada ne ana zuwa taya shi muna kai ka je tayawa ne muna kai da Allah bai shi da Allah wani ma an kaji wallahi zai ce kana kwaɗayin dukiyan shi dan ya fara sa maka kenan Eh, kai ka bar mutane ni wani dukiyan da ba na Allah da na kaje ka tashi muna maka kana cikin zunubin ai shikenan shedan ya samu daure ka je zuciyar baya so fuskan yana murtuka ka bayyana fara'a ka taya shi murna ka mishi addu'a Allah ya ƙara maka buɗi gobe ka yi jibi ka yi haka duk wanda ya samu ci gaba je ka taya shi murna ana nan kai ma ta sai Allah ya buɗa maka ka je ka taya shi shi ma sai ce to haka wani kofa ta nan kai ban ka shiga zaka samu alkhairi shikenan sai ka faɗa kai ma sai kai ma gobe a ka amma ka rayu haka wallahi sai ka mutu da mugun talauci kuma shi Allah ci gaba da buɗa mishi da haka dukiya idan Allah ya ba mutum ba abun hasada ne. abun murna ne kaga a garinku duk lokacin da Allah buɗa ma wani dukiya wallahi kai murna ba kana jana ce da arziki a garin wasu gara a garinmu ba to da dukiyan bai je garin wasu ya zo hannun ɗan garinku kuma a garinku a gode Allah ko bai ɗauke wuta sadaka zakaya ya baka ba ba dai a garin zai ka kashe kuɗi ba ka san mai kuɗi ai shi yana yin sayayyan shi ya bambanta da na gidan talaka in ce fananka naira ɗari biyu shi ya yi na dubu biyu kuɗin a ina zai ta yawo a garinku ne ya je ya saya wannan ya yi cinki dama shi wannan yana neman cinki ya je ya sayi kaza to yau an mai cinki mai shi ba zai je ya sayi kaza a wuri kaza karshe a zuwa sai abun a wurinka kaga dai yayi yawo shine arziki shi yasa kar ka sake kai arziki garin ku bata amfana da kai ba ko baka dau sadaka zakka ka ba su ba ko ba masana'anta ka zo kai a garin ku su rika samu suna saya ka dauki yan garin ku aiki su ma su mori arzikinka amma shi kenan kayi kuɗi ka tafi abuja ka manta da garinku sai ka shekara gobe ka tako garinku ba in an zo kun haɗu da wani ɗan garinku a can yana ma magana sai ka nuna baka gane shi ba wai kai yanzu ka bar garin ka samu ci gaba ran da ta ruguje kuma ka da gari baka gina can ba dama can aro ka je ka zo garinku kuma ba ka da gida ko gona babu in an ba kuma baka iya noma ba kaga ka yi biyu babu dan haka me ake dubawa duk wanda Allah ya ba dukiya ka dubi me yake da dukiyan ne idan yana kashe dukiyan a hanyoyi na banza hanyoyin da basu kamata ba to wannan abun jajantawa ne kuma shi ma ba abun batanci ba fa kai ta mishi addu'a Allah ya dawo da shi hanya ya kashe dukiyan a inda ya dace shine abin da ake yi da haka sai ga yana kashe dukiyan a inda ya kamata baya yi wa addini rowa baya yi wa al'umma rowa baya ganin mabukata ya ƙi taimaka musu to ire-iren wannan shi za ka yi burin ka ce kai nima Allah ya ban dukiya in yi irin nawa ne dobi abin da sahabban suka yi da suka ce ya rasulallah masu dukiya sun tafi da ladaddaki yace bil ujur yace masu dukiyan fa da ladaddaki suka tafi wannan hadisin sako ne ga talakawa saƙo ne ga masu kuɗi fa duka biyu wato masu dukiyansu sun a amfani da dukiyan suna sayan da ki wato ashe ana sayan lada da kuɗi shine abin da zai bayyana maka anan abin da kuma talaka ba shi da kuɗin da zai saya suka ce ga dalili na kama salli yadda duk muke salloli su ma yi suke yi muna sallah suna sallah dama a sallah muke ga zamu tsere musu su ma suna yi to wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi sannan wa yatasaddaqun suna sadakoki suna cire sadaka bi fuduli amwalihim dararan dukiyansu as-sadaqa yana zuwa a matsayin sadaka yana zuwa a matsayin zakka to suna cirewa yanzu me kudin da ya cire dukiyan shi na zakka yayi noma ya cire zakka wanda bai da dukiyan zakka wancan ya cire zakka kana da ladan cire zakkan shi ko ka ce eh, Allah bai ba mu na'am Allah bai baka ba amma kana ga abin sai Allah daidaita ku Allah ba zai daidaita ku ba dan ya cire to ai yayi noma ya fitar da zakka ni ka Allah bai hore na bai kai na zakka ba eh na'am bai kai ba masha Allah amma shi da ya kai ya cire ya fi ka lada kuma to kaga shi da yake cewa suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi sannan ga sadaka da raran dukiyansu ka san mai kuɗi in zai amfani da dukiyan shi wajen sayan aljanna to sai ya sayi mafi kololuwa Don kai talaka sai dai ka rungumi ibada wanda jiki zai iya amma na dukiya a to shi kenan <laughs> ka bar wa masu dukiya su saya Don mai kuɗi ko yanzu ya ga dama azumin da ka yi? sai kwashi ladan azumin kan duka yanzu misali sai aka fito da azumi sai ya sa a je a yi abinci lafiyayye a yi farfesun kifi da nama sai gayyato mutane goma ku zo ku sha ruwa a gidana annabi ya ce idan mutum ya azumi in ka ciyar da shi na buɗe baki siyarwa fa ba irin na talaka ka san ka sai dibino da ɗaya ka zo kana rarraba eh masha Allah ka yi kokari hadisin ba fa ka yake nufi ba fa sai yanzu a karanto hadisin wani mai kudi aka yi ji hadisin sai ya sayo buhun dibino kullum sai a fito da kwano ɗaya ko biyu a zuwa na ta rabawa ha ba wannan ba kai kanka za ka iya cin dibino kwaya ɗaya shi kenan sai sahur shi bakin bai buɗu ba kenan yawa sai ya gayyato goma to annabi ya ce duk mutum ɗaya da ya buɗe ba ka bashi na buɗe baki irin ladan azumin da ka yi irin ladan azumin shi fa ba irin ladan ka ba irin ladan azumin da ya sai irin ladan da ya samu sai a sake baka ba a rage nashi ba fa shi yasa hadisi ya zo ka ciyar da abincinka ga masu tsoron Allah hmm. in ka sa mutanen kirki masu tsoron Allah salihan bayi mai yiwa a wurinka a wurin Allah sun fi ka zama nagartattu ko hmm. to an ka ba su na bude bakin ladan da suka samu irin shi za a sake dunkulowa a baka hmm. naka kuma sai yana aje a hmm. sef to in su goma an dauko irin nasu su goma an sa maka account su kuma ba a rage nasu ba ɗaɗɗayan to kaga a haka kawai ko aya aka je yaya to in yi haka na kwana uku ya samu ramadana eh ramadanan kwana uku shike na tattare gashi kuma yana ci gaba da azumin shi to ina kuma ga in ya kwabarin na duk azumin gaba ɗaya haka yake yi wa mabukata wani irin lada kake ganin zai samu akwai bayan Allah masu irin wannan kaga mutum ya ɗauki nauyin abin buɗe baki masallaci kaza sai ce a ramadan kullum duk wanda ya zo zai ce koshi kafin ya fita wani abun karkace ce a saudiya ai haka yan saudiya ne suke neman aljanna kawai ah. ka ce sabil a kasanka ba a sabil ne to ai kasanka ma shefi bukatan sabil kasanka shefi bukatan sabil ai duk wanda ya je can ai Masha Allah. To kasanka ana bukata sai ka je can wallah mun go sabil mun go sabil to kai da ka zo ne sabil kai. Ai kama sai ka babbaka. Da haka Allah ya hore maka wallah anan sai ka kwashe ladaddaki masu tarin yawa. Me yasa Sayyidina Usman kaga ya fintin kau? lokacin da aka za'i wa sayyidina Usman yankan rago hmm. me ya gaya waɗannan khawarijawa yake cewa za ku yanka ni faɗan aljanna ne hmm. suka ce mun sani ma sai mun yanka ka ai kai yanzu ka yi ridda ce kaman yaya yace annabi ya ce wa zai sayi rijiyar ruma a bashi aljanna yace ni na cire makudan kuɗi na saya ruma wani Bayahude ne sunan shi ruma yana da wani rijiya kaf madina ba rijiya sai nashi zai zo ya zauna da zani da ya nyamuri a jikin rijiya sai ka ba da kuɗi sannan ka ɗebi ruwa zai zauna naɗe kafa ka san kafiri da son kuɗi ya naɗe kafa kana zuwa kawo kuɗin tukuna yawwa to shiga layi haka ba ɗaga kafa da musulmai da arna ‘yan uwan shi duk ran asabar ba yahuda ya tafi coci to ranan ba ɗiba ruwa an kulle bijiya an kulle bohol ba ɗiba ruwa da ka ran asabar dan juma'a cinki yake yi kowa na ɗiba dan gobe ba ruwa da aka wahala ake yi gidanka ba ruwa ba kada ko kobo dole ka hakura ko cocin ku da shi ba daga kafa haka yake ana nan annabi ya ga wahalar ruwa da ake a madina annabi ya kira sahabbai ya ce to ga rijiyar ruma ya kira sahabbai ga su masu dukiya annabi in ya tashi ko kai da za mu ga zamanin manzo Allah mai yiwa mu dau darasi a zamani annabi fa ba a cire hulan neman taimakon ginin masallaci Ka ga suka masallacin nan ta ce wane wannan windon kai za ka yi sai in fuska ba magana kuma muna jiran ka ka kawo kai wane kai filastan masallacin a kanka kai fenti kai wannan shi ke na raba aiki an wuce wurin fa wani hularen juma'a da akwati kai wannan abin sai a najeriya an wuce wannan abin tun da ina bara haramun ne mai da ɗakin allah zama mai bara shi kuma fa eh ai bayani da kyau gwari-gwari mai da shi allah hana mu yi bara ɗakin allah shi sai zama barati Eh? wa zai magance matsala ai za a gina masallaci su a za su yi sallah eh ko za mu gina ma wasu ne amma ba muna rowan mu sa kudin mu ba me biyar me goma eh, dan an gaji babar me biyar me goma karka guru kenan ka sa wallahi wani a biyar da goma sai ya duba wanda ya yage ba za a karba ba sai ya jefa bola ya sa mu za mu yi ibada amma dubi da muke yi wa masallatai rowa ba kuɗi masu kuɗin kuma kwaɗo ustazai ku je gidansu neman taimako yana muku kallon kamar in ya bari ya taimaka muku kai sai a hankali in an bari kuma ba za su yi ba in an ce mai kuɗi gashi ku taimaka eh wala tabsuba ha kullal basti kar ku bayar duka ƙarya ne bari ka ji na usman manzo Allah ce wa zai sayi rijiyar ruma a bashi kyautan aljanna sai na Usman ya ce ni ne sai manzo Allah ya ce to shikenan je gama an wuce wurin shikenan kawai sai Manzan Allah ya yi gaba sai na Usman ya je wurin Roma kwankwan Roma ya fito na zo sayi rijiya ba ga maka zan sayi ta ba a ce ka sai za ka sayar ba ina so in saya ne kawai a ni ba zan sayar ba ya talallaba ka san duk abin da ba a tashi sayarwa ba iya tsadan tsiya sai an yanka ma ya ce ni dai ina roƙon ka sayar min me za ka da shi ce ka sayar min sai ce zan sayar maka rabi me ma'anar rabi za ka saya yau naka gobe nawa gobe ran ɗiban ka kai ne da karɓan kuɗin jibi nawa ni ne da karɓan kuɗi ya ce ka sayar min kula ya ce na fasa ya ce na sayar rabin nawa sai yanko kuɗi mai tsadan tsiya sai ya ce ka sai na usman kawai sai lalaye lalaye ya ce gashi shikenan sai na usman ya zo garin madina sai ya shela ina musulmai ina yahudu ina kiristoci kaf kuna ji eh to daga yau ga rijiyar roma rabi nawa ne ga timetable rana kaza na ruma rana kaza nawa duk ran ruma ku je ku gama nawa ne ni ran nawa kyauta tun daga musulmai har arna da aka kyauta don ran nawa da aka shikenan ranan free kowa zai zo ya cika komai don gobe ran kuɗi ne da haka ana nan sai ruma ya zo ya zauna daga safe har dare ba wanda zai zo in eh, ruwanka ya kare to gobe ne kyautan ai bari mu haƙura gobe sai mu ɗebo na kyautan shikenan ruma ba kuɗi ruma sai gashi da kan shi ya zo gidan sai na so yana roƙon shi dan Allah sai ya rabi ni ko nawa zan sayar ma na sayar ma sai na so ya ce nawa ya ce kaza ya ce gashi sai na su zo gare ce to yanzu nawa ne na saya na bar muku fi sabilillah rijiyar ruma amma yanzu har yau akwai garurukan da suke fama da rashin ruwa ba za a iya zuwa a musu bohol ba dan yanzu ba zamanin rijiya ba ne a tafi da duniyan sai na usman da yana raye yanzu bohol zai yi ba tuka-tuka ba ma wani yana da kudin da zai wa al'umman gari kuma a cikin sadakoki manzon Allah ya ce sadakan da ya fi kowane sadaka daraja manzon Allah ce sadakar ruwa shi yasa rowar ruwa haramun ne ba sadakan da ya fi kowane sadaka albarka da alkhairi kamar sadakar ruwa ka duba ka ga ruwan sama kaɗai da ake wani irin alkhairi yake ci ba kyauta mafi girma da Allah yake mana sama da sadakar ruwa da haka sahabbai za ka ga mutum yana da mara lafiya yana so ya roki Allah lafiya zai ta sayan ruwa kawai sai ya ga mai ruwa sai ya saya sai ya ce ka kai gidan wani sai dubi gidan mabukata sai ta kai gidan kawai shi kenan ya yi gaba sai dan ga ruwa zo an can ka ruwa gidan wai ba mu sani ba ya ban kuɗi ya can ka gidan nan fi sabilillah shi kenan sai a zo a juye gobe sai daga nu ya Allah na ina kamun kafa da tawassuli da wannan ruwa da na siya ma waɗannan ina tawassuli da wannan bohol da na yi wa waɗannan ina tawassuli da wannan rija da na yi wa waɗannan Allah ka yaye wa mara lafiya na cutan shi ko Allah ka yaye min cutata ka ba da awa ɗaya ya warke sabida sun yi abin da tsarkin niyya sannan kuma sun yi fi sabila da haka suna roƙon Allah sai Allah sai yaye matsala amma yau za ka iya ganin masallaci ba bohol masallaci ba rijiya an ajiye drum ko randa na zuba ruwa sai an yi sallah rika neman taimako naira biyar naira goma ruwan alwala fa ruwan da za a yi alwala a masallaci ana neman taimako wani ba zai iya ɗaukan nauyin ruwan ba amma na gidanka ka ɗau nauyi amma na masallaci ba za ka iya ba kai ga buɗin da Allah zai maka mana ba za a iya yin haka ba me a ciki dan ka sai ruwa kuma randan ba ruwa a zo alwala a tura gidan shi a bamu ruwan alwala zai ce ba ruwa suna samun ruwa ne <laughs> Allah kyauta da haka yake cewa masu kuɗi sun tafi da lada suna azumi yadda muke suna sadaka yadda muke to ta ina talaka zai iya kama sai na Usman za a tafi yaƙi yaƙin abin nan wanne ne daga cikin yaƙoƙi wanda suratu tauba ka dogon bayani a kansa yaƙin abin nan wani hadisi ne mafi tsawo a riyadu salihin wanda yake magana akan wani yaƙi eh hadisin ka'ab bin malik ai ya kawo game da rashin halartar su yaƙin a ba uhud ba yaƙin tabuka yaƙi na ƙarshe da annabi yayi manzo Allah za a ji yaƙin tabuka ya ce to man jahaza shi usra falahul janna ga talakawa mabukata suna so su je yakin amma ba kudin da tsefane da za a bar wa iyalai na kwanakin da za a yi ba shi da kudin iya sayan makamai ba shi da kudin da zai sayi guzurin abinci da zai kai shi ya dawo da shi duk wanda ya ɗauki nauyin mai jihadi ɗaya Allah zai ba shi aljanna wa zai sai na Usman ya ɗaga mai chaka mutum ɗari ga su ga abin hawan su, ga guzurin abincinsu ga kudin da za su bar wa gida za a tafi ya ce ga wani ɗarin ma karshe ya zo ya ɗau nauyin mutane sama da ɗari biyar sai na usman shi kaɗai saboda ga dukiyan sai sadaukar da dukiyan wa addinin Allah Khalid ibn Walid manzan Allah aika a je a tattaro dukiyan zakka kwamitin zakka suka suka ce manzan Allah rasulallah mun je Khalid ya ki bayarwa mun je Abbas ya ki bayarwa mun je wa ne ibnu jamil ya ki barwa annabi ya ce a shi ibnu jamil da talaka ne da ya kuɗi sai yana ganin yana ba da zakkan kuɗin zai ƙara zai koma talauci irin na da ka san mutumin da ya sha talaucin ya kuɗi sai a hankali sai ya ce abbas kuma ai kun zalunci na abbas shi ai abbas duk shekara saura wata biyu wata uku ma sai ka zakkan shi yana riga shekaran bayarwa sai ya ce amma khalid kun cuci khalid ai Khalid dukiyan shi bai halatta ma fitar mishi da zakka ba domin shi Khalid dukiyan gaba ɗaya sadaukarwa addinin Allah sadaukarwa yayi kawai da haka ya sanarwa annabi duk lokacin da ake da bukatan dukiya za a yi masallaci ko taimakon mabukata ko za a yi kaza za a je jihadi ana buƙatan dukiya ga dukiyoyi na kawai a shiga a ɗibi wanda zai isa ba a tambaya a je a ɗiba in kuɗi kuma a zuwa faɗi adadin kar a jige zau a faɗi nawa sai a ɗiba a bayar in kuma ana buƙatan kaza a gadina kar a kira ni a shiga a ɗeba ni da dukiyan na addinin Allah ne mun sadaukar wa kanmu wa addinin Allah da haka yace dukiyan shi ba a cire zakka kawai ya saukar ya sadaukar da dukiyan wa addinin Allah haka ake bukata Allah ya baka dukiyan kai haka dan ka ga sahabantaka ga tsoron Allah ga imani Allah ya ba su dukiyan kaji yadda suke halakar da dukiyan yadda suke kashe dukiyan suna sayan aljanna ne da dukiyan domin dukiya rumfan kwano ne rumfan kwano ne baya wama. mutane nawa ka san su da masu kuɗi ne yanzu fa dukiya baya dawwama kuma kullum magana yake maka kai ne baka jin yaren kullun dukiya yana ce maka lauda matli gairika ma wasalat ilaika Ka ga dukiyan da yake hannunka mai kuɗi eh to da ya dawo a hannun waninka da bai zo gare ka ba ran da kai kuɗi ranan wani ya talauce nashi ya zo wurinka saƙo yake gaya maka baka gane yaren sai ran da ya tafi zaka ji shi da kyau <laughs> haka Allah baka dukiya baka sai aljina ba a mutuwa abin da mutum da dukiya to tun da ba a binne ka da dukiyan kuma a banza fa dukiyan zai watse ka gwada ka gani ka wayi gari da naira dubu ɗaya ka zo masallaci ana neman taimako lissafin iska sai ya zo maka to yanzu in nasa ai kai zan yi kaza zan yi kaza gobe ina so in fita da ɗari biyar ɗari uku a karya ɗari ka gama duk lissafin to wallahi da safe karshen ta zaka nemi na mashin ma a bashi dan ka kashe wa addini fa ba zai sa kuɗin ya zauna ba wallahi wata zai yi dan ka ki taimako ka ki sadaka wallahi dukiyan ba zai dawwama ba watsewa zai kai dai ka san kuɗi ya kuɗi yake yanzu a ƙasan nan ka canja dubu ɗaya ka gaya ya kai yanzu ba Allah ne yake rike mana iyalanmu ba kai kana ga wayonmu ya isa yanzu da zaka buga lissafin kuɗin da kake kashewa a wata ko Allah kai da kanka sai ka ce da ka tara kuɗin da na shekara za ka yi kuɗi yanzu wani a wata yana kashe dubu talatin Allah bai sani kai yanzu a irin tsadan ƙasan nan za kashe dubu talatin ma a wata zai ishe ka ne ai ba zai ishe ka ba kana ga yanzu a gidanka in ka ɗaya ‘ya'yanka biyu ma in an karya a ɗari biyar walla minimizing aka yi minimizing aka yi wane zai je makaranta to kuɗin break wane ai takardan shi kaza wane kaza can ya da da karfe tara da yaya an kore ni su kulfi Din matsaloli yaushe kuɗin zai taru kai kuma burin ka ka tara musu karka bar su da yunwa na'am tara musu karka bar su da yunwa a gani kai kuma me ka gina kanka me zaka ci a can abin da ka samu ka ci masha Allah ka kula da iyalanka masha Allah me ya rage ka shewa addini ka ba su a sun ci kunci can mai gida ina kuɗin da ka ajiye wannan na saya mana aljanna war gida in mu'mina ce sai ta ce Allah maka albarka mai gida haka magabata suke haka za ga ɗaya daga cikin magabata ya zo gida ko alhassan albasari ko waye ko alhassan ne sai ya zo mai gida na ga an kama ka tarin dukiya ina yake sai ce wallahi ai na sa mana hannun jari a wani kamfani Ta ce wani irin kamfani sai ce wallah fita na sai na ga wanda ya fi ni bukata sai na bashi duka ta ce duk ka bashi ya ce din na ba ta ce Allah maka albarka Allah ka sa mana babban hannun jari na ɗauka ɗan karamin jari ka kashe babba ne Allah ma albarka Allah ma albarka haka ta ce yaya wani <laughs> rabul kana magana <laughs> eh akwai su yanzu ko kai kai baka yi aure ba kana wani na'am na'am mai kasani yaro ne yayi matan yanzu in ka samu ta san ka samu ma ka shiga uku ai za ka samu dubu hamsin a daren nan tan ka samu wallahi sai ta kirkiro lissafin da kaf a kwashe gobe ka je ka nemo wani sai dai ka ɓoɓɓoye sai ga yana ɓoyewa a ban ɗaki kwa waje in ka ga mai kirga a gabanta sabon ango ne barci ka san sabon ango a gaban durowa ma zai aje kuɗin zai shiga wanka sai a cire da wayoyin da kuɗin haka da ta tabbata ki je gaban gaban miro ki je gaban miro je aljihun rigan da na cire eh. <laughs> ba shi lokaci kankani sai ya ce ga sai ce babu kuma aljihun akwai in kaga ya sa nu sai minti daya yana zuwa tsakiyan ni na ga wani sarkin wayo ma ya tashi jera kuɗin dubu ɗaɗɗayan ne a sama ɗari biyar biyar su biyo baya ɗari biyu ba to ƙarshe naira biyar biyar ne a ƙasa da to da sun ce sai ce to gashi nan <laughs> dabaran kenan ba ka ba irga ban ɗaki sai ta ce mai gida da da kafin mu yi aure ba haka kake farkon auren wallahi ka canza eh to <laughs> ke ma kin canza ne zaka ga wallahi zaka yi alheri wallahi sai ka boye mata shine kaga Allah yana cewa inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum mm. a tan ku da yanku wallahi akwai makiyan alherin da zaka yi fa alheri ne wanda in sun amintu suka hutar da zuciyarsu su da kansu za su mora a ranar lahira amma Allah suna jin haushin karkai wata matar ma wa iyayenka in kai wallahi za ta ji haushi in uwanka ka taimaka musu wallahi haushin ka za ta ji to wannan irin alheri in ba makiyarka ba mai sunanta ka hada ka fada da yan uwanka dan uwanka za ka taimaka shi fa sai ka tambaye shawaran ta ni yanzu yanzu kai dan uwanka za ka taimaka sai ka tambaye shawaran matarka ba dole a taimaka mijin ta ce ba ɗan uwanka fa sai ka yi magana kar ma ta ce ni ba na ganga da kuɗi ka ce eh mun yi alheri kar ka ce ma ɗan uwanka amma za inda wa ɗan uwanta ka taimaka to wallahi da ka ji godiya kai ɗan uwanka ba uwa ba wani ma ka ga wallahi alheri zai yi wa mahaifiyar shi ko mahaifinsa wai matar tana hanawa hmm. ai dole a samu gyara yake cewa masu dukiya sun tafi da lada hmm. suna sallah yadda muke sallah suna sadaka da dukiyoyinsu to kaga ba su ce suna sadaka yadda muke ba don me su Allah bai ba su ba kala sai manzo Allah ya ce to a walai qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun ko ko Allah bai ba ku abin da za ku yi sadaka da shi tunda sun yi ku yi mana to annabi ya san amsan eh ne ai sai annabi ya ce to ga mafita inna li kulli tasbihatin inna bi kulli tasbihatin sadaqatan lalle kowace tasbihi sadaka ce ka duba to ga abin da zaka kama mai kuɗi kowace tasbihi sadaka ce ka san Allah da mutanen Najeriya irin zagin da suke yi wa shugabanninsu a kullum hmm. suna tasbihi na adadin zagin. Allah da talauci ba haka yake ba, da an yaki talauci. Da zagin da muke yi wa shugabanninmu ya kai da ba ma yi madadin hakan tasbihi ne wani tsadar rayuwa za gani. Wallah ko nafin babu, amma mugun halinmu wani walla iya tasbihin su zagin shugabanni ya danno wa gwamna ya danno wa chairman ya danno wa shugaban kasa to dama baka zaga bayaya balle ka danno kambun baka ka manta karatun mu kambun baka ka danno mai yaya ba dole kullun wahalan ta karu ba kai ta gani duk ran da aka fa sabon gwamnati farko farkon ana kokari gaballin gaballin haka za zuwa tafi baki baki ba za ka gane kan abun ba ai buhari ya mana shigo shigo ba zurfi sai kai ma ka yi. shigo shigo ba zurfin kai yawan zagi yi yawa don dangane da tasbihi don Allah ka yi wa kanka tambaya a kullum tasbihi nawa kake yi ba ka yi mai kuɗi ya wuce kafin sai ka yi minti goma kana sharhi kan kuɗin na fatalwa ne a minti goma nan da za ka yi tasbihi tasbihi nawa za ka yi kai ga shegen talauci kai ba tasbihi kai sai jifan mutane da maganganu sai ka wayi gari kai a aljihu ba ko kwabo a ka wurin Allah ba ko kwabo kana cewa sun zalunce ka in ka je kiyama ya ishe ka aljanna wata aljanna ta ina me ka ajiye wa aljanna sai kam talaka ma ba dukiya ko wanda ya kamata ma ya rike tasbihi kaman kai ne ya fi ka kuɗi sai ka ce na fi ka tasbihi ba ya fi ba amma kai yan Najeriya ai fa ka iya mishi ko ina akwai matsalolin fa amma a gyara yawan tasbihi in ya yawa to wallahi komai zai gyaru mun karanta falalin tasbihi a baya ai kowace tasbihi ai gashi ma ce inna likulli inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqatan kaga tasbihi sadaka kai e ba yana bada kuɗi ba kai ma kai tasbihi ka bada sadakan ka iya abinda ka bayar kenan sadaqatul muqil dan abinda Allah baka kai mai sadakan ka tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah tasbihi kenan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga dadi ga saukin fada ga girmama da mizanin ka gari ya waye da safe kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ka fada sau uku annabi yace duk aikin da ɗan adam yayi a yinin ba zai kama ka alada ba ya aiki irin naka duk addu'an da mutum yayi a ranan ba zai kai ka yawan lada ba sai in shi ma irin wannan addu'an amma duk muna ta wasa yake cewa wa kulli takbiratin sadaka, kowace kabbara sadaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan wa kulli tahmidatin sadaka sannan kowace hamdala sadaka ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ce wa qul alhamdulillah ka rika cewa na gode Allah shi kuma godiya wa Allah yana sa Allah ya ƙara buɗa maka don halin da ka fada ka gode Allah haka mumine suke duk halin da suka fada su ce alhamdulillah ala kulli hali mun gode wa Allah in halin kunci ya zo sai ce alhamdulillah ala kulli hali muna gode wa Allah diddai halin da muka fada din da daɗi da ba daɗi wa na'udhu billahi min hali ahlin nar Allah kai mana tsari da halin yan wuta haka addu'an bayin Allah yake sai ga duk halin da aka fada madadin abun yayi tsanani sai ga abun yana yin baya abun yana yin baya to daga cikin matsalolin da yake addaban mu kenan kullum matsala a kasashen mu me matsalan ba ma godiya wa Allah sai ga yanzu talaka ya ɗauki hoton mudun shinkafa a zamanin goodluck da hoton goodluck da hoton mudun shinkafa a zamanin buhari sai sa kudin na zamanin goodluck haka kudin na zamanin buhari haka ko lokacin da wai yana nufin me wai wanda ya tana bara bai ji daɗin bana ba wai gara goodluck da buhari abun tambaya a nan lokacin da gudu yake kai da shinkafan hakan me kake ta, alhamdulillah kake cewa ko zagi kake yi tsada zagi kake yi tsada to me ka kashi yanzu kana nuna waye ba canjin da Allah zai maka ai da baka yi hamdala ba da baka yi hamdalan ba to yanzu da ya zama dubu da abu ai ba maganan ka kana ta hadawa ko to bari a tikun ko tinubun ya zo mu ga yadda zaka yi ba baki bane amma ka zai yi ai wani yana tunani wani sun hau zai canji ko kai dai ka kalli kasan ka gani ka kalli kasan ka gani za ka zo ka sake ɗauko mudu ka ce rahimallahu buhari amma ana buhari ai baka yi hamdalan ba a yanzu to darasi ne yanzu ka fara hamdala amma wallahi in ba a yi hamdalan ba lokacin zai zo ka sake hasa zuwa za ka sake ganin kwanon good luck kwanon buhari <laughs> Allah ya tsare amma still za ka zo ga an yi haka ai dai shi da ya ɗauko kwanon shinkafa a mudun a zamanin goodluck da za ka ɗauko mishi mudun kuma a zamanin obasanjo na obasanjo ya fi araha a shi ana obasanjo ba ya hamdala ba mm. da goodluck ya zo sai ya ƙaru to yanzu ba hamdala ai mm. ana ya tafi ya tafi gara goodluck to shi kenan a yi gaban mu gani haka ai fetur man fetur ya aka yi mm. aka yi ta zanga-zanga lokacin da aka cire subsidy an ce alhamdulillah ala kulli halin aka yi ta zanga-zanga a ƙasan nan kar a cire man ƙasa tallafi yanzu da aka cire man ƙasan me aka yi ba wani abin nan ba gashi man ya ƙaru a kan da ba wani alhamdulillah da aka yi da yanzu ga fetur ɗin yadda ya zama nefa ma yanzu su honorable sai sun yi magana <laughs> to kaga ire-iren waɗannan abubuwa mafitan ɗaya ne kai musulmi kana da addini wai kai yaushe ka waye ne kafiri ba shi da addini baya gane yanayi duk matsala akwai mafita a addini yaushe ka waye in an yi magana ka ce ka san addini yo ina ka ka addinin mm. yi ta yi duk matsala ga addu'an mafitan alhamdulillah ai ga halin da ake ciki to alhamdulillahi ala kulli halin hmm. wa udu billahi min hali halin na. Hmm. ka aiki yaro je ka so yanka sai zai ce ai an kara naira a kai sai an karo ashirin kai ka ce kasan hmm, nan kenan ai wallahi kasan nan kam Allah kawo mana canji a ah, ina to alhamdulillahi ala kulli halin wa uzu billahi min hali ba dai cikon 20 ba to Allah ba ka ne ka ce gashi je ka sayo wani za a zo to sai da 20 sai ce wallahi ban da 20 sai da kwana da yunwa sai da kwana da yunwa da ka san su fageti nawa ne dare da hamsin to zamanin Obasanjo nawa naira 60 naira 60 lokacin ina sayarwa ina da shago naira 60 ya zai ya zama saba'in aka ta surutu a ƙasan yanzu ɗari uku da abin nan to lokacin da ya ƙara goma an ce alhamdulillah ala kulli hal to ba faɗa ba yau ɗari uku da abu me nan gaba babu alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli nar ba a cewa haka za a yi ta wahala ana karatun mai amfanin shi ne ba za a ɗabbaka ba ga Allah Kullum yana cewa mu roƙa mu faɗa ga tasbihi ga mafita ba ma yi to ba sa Allah bar mu da iyawun da dabara mu ba ba iya zagin zai ka canje ba an bar ka ta zagin ka ta zagin kaga ko zai canja maka zagin ma da zakai ba a san kana yi ba ko a rediyon garin ku ba a jin ka balle a BBC ba an hada ka da wahala ba ka ga da bakin ka a banza ba albashi ba lada ba gara kai ta tasbihi ka samu lada ba yake cewa wa kulli tahlilatin sadaqa kowace hailala sadaka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba la ilaha illallah a la ilaha illallah la ilaha illallah akwai ha a ƙarshe amma la ilaha illallah ba abin bauta sai babu to wa kake bautawa kenan wa amrun bil ma'ruf sadaqatun kaga umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne umarni da kyakkyawan aiki fa ba sai malamai kadai ba duk abin da ka sani dan uwanka ya kwaba sai ka ce wane kaza ba kyau abin da ka sani mai kyau sai ka ce wa dan uwanka wane kana kaza wallahi ka rika ka je wallahi dan shi kuwa ka faɗa mishi kar ka ce wannan sai malamai ha to kai abin da ka sani akan abin da ka sani kai malamin abin ne ai sai ka ilmantar da wanda bai iya ba irin wannan ne duka sai kashe gwiwanka matarka tana sallah ba mai kyau ba ka sani ba ka iya mata magana jahila ba za ki je islamiyya ki koya ba kai da iya an ka koya mata mana to to ke in an yi sujada haka ko to ba haka ake ba ke ga yadda ake yi haka ake yi ba kana koya mata yadda za ta maka biyayya ba ba kana koya mata yadda za ta ce maka i love you ba kana koya mata yadda za ta maka oyoyo sai kuwa mata yadda za ta yi ibada ku je aljanna ku yi soyayya eh. da haka yake cewa wa nahyun an munkarin sadaka hana mummunan aiki sadaka ne daga cikin abin da yake kashe kasashen mu kenan wai mun mayar da gyara barna wai iya gabanni ne da gwamnati kana ganin barna ba za ka hana ba al'umma suna ganin barna ba za su iya haɗuwa su hana ba kana ji kana gani ɗanka zai addabi al'umma ba za ka iya komai ba in an yi magana ka ce yaranmu sun fi ƙarfinmu ta ina ɗanka ya fi ƙarfinka me yasa ka haife shi ai ɗanka ya addabi al'umma kulle shi a ɗaki ka yi ta tafkan banza Allah ka yi ta tukan banza ka dake shi in ka kashe shi a wurin Allah la ba sa ka yi ba a ko a wurin Allah Allah ba za ka maka da laifin kisa kai ba gyara shi ne a matsayin tarbiya kar da kidan ka yi mutu wallahi gyara kai mishi ya addabi al'umma zai je fara sace sace wani yaron taurin idon shi ko alamun yana nuna nan gaba zai zama dan tauri boss to wallahi tun da farko sai ka fara tukuyi shi akwai yaron da wallahi tsaba mai aiki a ƴaƴanka ka kula akwai wanda tun yana karami to wallahi sai ka rika fidda banji kai da gaske in ba ka ba wallahi zai zo ya shigar da kai matsala da damuwa ya dora ma hawan jini da hypertension duk ya kashe ka duk maza sun fi mutuwa ƴaƴanku suke samun hypertension da hawan jini ya je ya ɗebo matsala ya ɗebo matsala kuma a ɗaure miji gindi a ce an sani ɗanka wani tsana ka san yana ba mai kyau ba tsaya haikan a kan shi ‘yarka za ta lalace tsaya haikan a kanta wani lalace wanda ɗanka zai wala ga harka kashe shi in za a kashe ka ne ma fi sauki a wurin Allah kai yanzu irin shekau da uban shi ya kashe shi asara shekau yayi tun da amma yanzu kaga ba bala'in da shekau ya haifar ba ga su turji hmm. ire-iren su duk ba ga waɗannan ba duk iyaye ne suka haife su to wallahi tsaya akan ɗanka annahyu anil munkar hmm. hani akan mummuna na kan kowa ina al'umman anguwa ina kuke hmm. yaya za a yi yaro ya taso a anguwan musulmai ya zama ɗan iska garin ‘yan iska ne? duk wanda ya zo arewa arewa ba garin barayi ba ne arewa ba garin masata ba ne arewa ba garin karuwai ba ne ya za a yi a samu gidajen karuwai kuma a je yaran arewa musulmai su ne karuwan ya aka yi ina iyayensu ya za a yi gidajen karuwan a tsakiyar musulmai kuna ji kuna gani ba a ce ku je ku rusa ba ba a ce ku je ku sa wuta ba amma kuna iya haɗuwa ku yi kwamiti ku je wurin shugabanni ku kai kukanku kuma za a zuwa da mataki za a tashe su hmm. in ba haka ba kana ji kana gani da sunan ai gari na buɗawa hmm. gari yana wayewa zai ja da ɗanka wayewa sai ga kana masallaci ɗanka yana can hmm. kai na ƙwarai ɗanka na ɗan banza ya je neman aure a ce ba za a bashi ba ka ce tsannawa to ɗanka ɗan iska ne yayi tun da ɗan iska ne za goyi bayan ɗan iska ɗanka in ka tsaya kai iyayin ka ka gara shi kai iyayin ƙoƙarin ka ka tarbiyantar da shi ya ƙi ko ka fita da banza a tsayin ko tunanin shi karka sa a ranka balle ya sa maka hawan jini ka mutu ka cire banza ka yi gaba ka gyara waɗanda za su gyaru hmm. kar ka kashe kanka wajen gyaran ɗan iska ka kashe kanka waɗannan su taso ba mai kula da su shi kuma ɗan iskan shine ne su ya sake gurɓata musu tarbiyya annabi nuhu da ɗan shi ya kangare ana ya zo ya shiga kwale-kwale da ɗan yaƙi ya ce zai hau dutse kubuta da ya hau ya kubuta ya mutu annabi nuhu ya ɗaga hannu ɗan yana muna da shi Allah ya ce ɗan baya tare da kai ai ɗanka mutumin banza ne ɗanka ɗan iska ne innahu amalun ghairu salih ɗankan nan da kake gani shi da kanshi mummunan aiki ne rabu da man za ka yi gaba kaga ai annabi nuhu bai kashe kanshi a kansa ba wannan ne? sunan shi Yeah, yeah, yeah. don haka al'amru bil ma'aruf wannan hayo anil munkar mu sani cewa aikin kowa ne duk abin da ka sani mai kyau ne ka sanar da wanda bai sani ba ko addu'a ka ji mai falala ka je gidanka ka tara iyalanka ka koya musu abokinka bai sani ba ka koya mishi kaza ba kyau ka nuna wa iyalanka waɗanda za ka fi tsayuwa akan umarni umartansu da kyawa da hana mummuna babu kaman iyalanka don ko annabawa annabi sallallahu alaihi mai Allah ya fara cewa da shi wa ta ashiratakal aqrabina ka fara da gida to akan wannan kar mu bari mu haifi ƴaƴa su zame mana na banza mu daina tunanin cewa mu hayayyafa da yawa ran kiyama annabi zai alfahari da yau annabi ba zai alfahari da yan iska ba fa annabi zai alfahari ne da mutanen kirki ka kai abin da zaka iya ba tarbiyya kaga 'ya'ya in ka san ba zaka iya ba su tarbiyya ba to gara karka haife su dan za su kai ka zuwa ga bala'i ne kai iya abin da zaka iya kai fa ka haifi 'ya'ya goma ba ka iya ba su tarbiyya ba to ka haifi uku in ka ɗebo da yawa ana magan to sun mun yawa gwamnati bata tallafa gwamnati ita ta saka ya aure ka san wani wace matan ta haifi yara da yawa ko ta haifi an kawo sai su je su baje a asibiti ana jiran gwamnati ta zo ha wani gwamnati ai kai kai ne gwamnati to ka tsaya da wajibin da yake kanka dan amarin nan amana ne idan an samu mutum ya rasu to ku al'umma da kuke rayuwa a anguwan ku dubi makoman ‘ya'yansa wani hali suke ciki da uban yana raye shine mai umurtansu da kyakkyawa da hana mummuna yau baya nan akwai wanda ya tsaya musu to in babu ya da kanku nauyin ya da kanku yadda za ku ba ‘ya'yan cikin ku tarbiya ku ba ‘ya'yan marigayin tarbiya in ba za ku ba su ba suka lalace za su bata ‘ya'yanku kuma wallahi suna da gaskiya da haka in dai za a tsara tarbiyya al'umma su tsayi da wajibinsu wallahi babu wanda zai lalace amma galibi duk waɗannan 'yan ta'adda da suka shahara a duniya in an zo ana tare da za ka ji uban ya rasu tun yana yaro yana firamare kaza babu mai ƙara samun shi daga nan kawai ya shiga harkar rayuwan shi galibi a haka rayuwan yake lalacewa amma da za a tsayu a dubi rayuwansu yadda kake kula da 'ya'yanka ku yi kwamiti to kula da rayuwan 'ya'yan wane kula da karatun 'ya'yan wane kula da kaza kula da kaza ko da ya yi niyan zama ɗan iska in ya ga mutunta wanda kuka mishi wallah kunya zai kama shi zai natsu dan dole da haka mu daina jin cewa sai gwamnati gwamnati ta zama mai ita kaɗai komai gwamnati komai gwamnati da haka muna ji yaro ya lalace in ya adda mutane mu ce gwamnati tana gani bata sa tsaro ba ai wani abin sai ka da ka ga bara zai duro gidanka zai ka ce to gashi barawa yanzu yana ya zo zai dauki kaya na gwamnati ma bata sai ka kalle shi ba ba in ka ce gwamnati ba ta tura ba ai taki kake to da haka yake cewa wafi fi bud'i ahadikum sadaka saduwa jima'i da ɗayan ku zai da iyalinsa shi ma sadaka ne ƙalu ya rasulullah sabai suka ce ma kin Allah aya ati hawa ta ɗayan Ɗayanmu kuma ya zakke ma sha'awarsa ai daɗi ya yi da ya jima'in kuma da lada wa yakunu lahu fiha ajrun kuma ya samu lada a jima'in qala annabi yace ra'aytum law wada'aha fi haram to ba ku gani bane inda ya je ya biya sha'awan nashi ta haram ya je sa matar da ba tashi ba ya je gidajen karuwai ya biya akana alaihi wuzur fiha wuzrun akwai zunubi akan shi ko babu karatu gwari gwari yanda za su gane fa kazalika to haka abin yake idza wada'aha fil halal idan ya biya sha'awan shi ta halal ta matar shi ta aure matar shi ta sunna kana lahu ajr yana da lada akan haka to kaga yanzu wannan hadisin ya tattara maka abubuwa da dama da zaka kawo mai kuɗi da shi an baya yi din fa kenan su hmm. dan da annabi ya gama ba su sirrin nan musamman waɗancan azkar sai talakan sai sun zo masallaci sai su boye hannayensu a riguna sai su rika a baki kar aji sai masu kuɗin su eh, wa me kuke fara ne ba mai fa kawai ni ina jin wani kaimin kaikayi ne haka <laughs> ba sa so su faɗa wai kuna sadaka kuna kaza azumi kun to nan namu daban ba za a faɗa ba masu kuɗin ran suka ji wani manzo ya rasulullah sahabbai mun ga abokan mu wani in an yi sallah kullum haka to mun tambaya ko mun ga bakin na motsi wani na menene to shi kuma annabi Allah ya koshi ba dan yayi rowa ba dole ya faɗa sai ta azkar ne fa gashi gashi kuma ga falalan a za mu yi duka ai sai masu gudun suka fara talakan ga da da su lakagan su ba wallahi sun fara ta annabi ya ce kuke so suka ce muna jin kamun zo ka ba mu wata wanda ba su kawo ba annabi ya ce to wallahi sai dai ku haƙura zalika fadlullahi utihi man yasha wannan falala ne da arziki Allah ya bada shi ga wanda ya ga dama dan ka ku haƙura da iya abin da Allah ya baku su dai Allah fifita su da nan kaga masu kuɗi masu hankali kenan talakawan su ma sun yi hankali suna ta kokarin a riska amma Allah madaukakin sarki bai ba su ba shi yasa so da dama wani lokaci annabi zai nemi a kawo agaji da tallafi mai kuɗi ya ka buhun kuɗi mai kuɗi ya kaka sai ga talaka fa bai da kuɗin wallahi zai fita zai dako a kasuwa dako zai a kasuwa ya samu ɗan canjin da zai sai ko mudu ɗaya na hatsi shi ma ka ce ni ma ganawa har wani yayi haka sai wani munafiki na tare <laughs> to Allah ya fi karfin kaɗan sai Allah ya saukar da aya innal ladzina yalmizuna almutawwi'ina kaza kaza kuna zunguran su kuna musu izgili dan sun yi to ai sun fi ku ku da ba ku yi da haka ku munafikan Allah rusa na ku aikin su kuma Allah ya karbi aikin su da haka sako ne masu yawa cikin wannan hadisi duk ya kamata kowa ya kokari ya koma cikin taitayinsa abin da muka karanta na daidai Allah ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓe harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika